ya dace da safiya ta hudu ga wata da farko dai ya dace da safiya ta sha uku wata ramadan jira alif dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta hudu ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta da bakwai a nan suratu suratu kahf za mu tashi 28 da takwas fatan Allah mu sake da ta da nan bismillah to Bismillahirrahmanirrahim. kissa ta ashabul ka wanda darasai da kuma izina da wa'azi ga mai hankali zai ɗauka a cikin wancan isa ta ya gane cewa allah shi kaɗai ne wanda ya fi cancanta da abautawa kuma allah shi kaɗai ya fi cancanta wanda za ka yi haƙuri ka bi dokarsa a hankali a hankali wanda da wannan ne za ka samu kyakkyawan makoma to kafin ran makka da suka ji irin wayannan abubuwa ai sun ji kitsar da suke takamata a samun kafin an gaya musamman da abin da suke da su to suka ce ai za mu imani da kai amma da sharaɗi shi talakawa ne da suke gaban ka su tafi mu ba san taron talakawa ba zai ina sarki na duka a gaban ka kuma ga shi ga talaka muna ta gogoro da shi ba ka fatattake su tafiyar wannan harka ta tafi idan mun gama namu lokaci bayan lokaci su ma sai su zo amma dai wannan harka ce a ce wannan tamu ce mu tamu ta yi dama ƙarin kina lahiran ma in yana tiraniya da zai kwace maka zai kwace maka wani kina sai Allah mata ala cewa ce wasbir saka ka haƙurƙurta da zuciyarka ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ka yi haƙuri ma'allabi ne da ɗuna rabahun ka ci gaba da zama da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu bil gadati wal ashi da safiya da maraice wannan talaka marasa komai ka ci gaba da zama da su zuciyarka ko da tana so ta gafe wa'ancan ta shigo in za ta shigo a haka ta shigo in ba za ta shigo ba kowa ita magabansa yuridu na wajahu wanda wa'ancan da suke bautawa Allah bil gadati wal ashi din nan su kullum fuskar Allah suke nema suna neman fuskar Allah ne don Allah suke abinsu shi sadisin abdullahi bin abbas daga cikin tambayar da herakal azim rum yi wa mu'awiyar ibn abi sufyan ya ce a ashirafin nasu ya runahu an daga sun tambayar da zamba makashin wai maɗaukaka shugabanni ne suke bin wannan annabin naku ko talakawa Kada sai ce sai na ce masa ban zuwa fa'o ya talakawa ne gaskiya ta ce una yake wani biya. dama wa ina ne mabiya annabawa na gaskiya talakawan da kake ganin taron masu kekuna taron masu dakowa a kan sa sai da su yi tulunguna wannan su ne mabiya annabawa su ne mabiya annabawa na gaskiya to Allah ce wasbir nafsu ka haƙurƙuntar da zuciyarka ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashi da sada yammaci yuriduna wajhahu kaga shi na Allah ya karbi ikhlasu dan yi musu shaida yake suna yi ne dan ni suna neman fuska ta ni wala ta'adu aynaka anhum kada idanuwan kafa su ƙetare waɗannan talakawa kada idanuwanka ta ƙetare su ka ce sun idan ka biya tafi kan wayancin turidu dan kana nufin zinatar hayatun duniya kawar duniya wayannan su kawar duniya ne da su da abu da kawar duniya ne shirme wala tuti kar ka ya dafa ka bi man aghfalna qalban wanda muka rabkana da zuciyarsa muka shagaltar da zuciyarsa akan duniya maimakon ya shagaltu da ambatan Allah aghfalna qalbahu wanda muka shagaltar da zuciyarsa an zikirina gabarin addinin mu gabarin karanta littafinmu. mu wata ba a hawahu kuma bayan ya kau da kai gabarin littafin Allah sai bi son zuciyarsa wa kana amruhu wanda kuma dukkanin lamarinsa ya zamo furutan sakaci ne akan dokar Allah furutan ƙetare iya ne gabar dokar Allah furut israf mujawaz bil hajj sakaci wa kana amruhu furqa lamarin duk sakaci ne da lamarin addinin Allah wa qul ka ce muku kun ga alhaqqu min rabbikum gaskiya ta zo daga ubangijinku faman sha falyu'min wanda ya ga dama ya imani ya zauna da talauci da haka wa man sha falyakfur wanda kuma ya ga dama ya kafirce ba dole la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb babu kirtasawa addini babu dole addini gaskiya ta bayyana daga cikin arya an gane wa kun za alhaqqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqan komai ya bayyana wa daina hun najdain falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba mun shirya da dan adam hanyoyi biyu ko ka zabi nan ko ka zabi nan wani kenan su ba wani dole alhaqqu min rabbikum gaskiya ce daga ubangiji ku fa man sha'a wanda ya so daga cikin fal ya ya imani ya shiga musulunci kawai in ka zo malam babban abin da ake so in ka zo musulunci kai ne abin tausayi ba wai kai kake tausaya wa tafiyar ba kai ne abin tausayi ita hanyar nan an yi mutane da yawa a kan sun rabota sun samu tsira an yi annabawa an yi manzanni an yi mala'iku an yi sahabbai an yi gaggagaggan malamai an yi maɗaukakan sarakuna na duniya sun ba hanyar nan sun gwada sun gamfi sun shiga aljanna kai yanzu kai zaka tausaya wa kanka a ka na bawa mai rauni ka sashe. wato ka tausaya wa kanka ka tirsa ka zuciyarka akan ka ba Allah akan ka ba Allah ka bi manzon Allah sallam ka samu kubuta ka samu tsira ba magana wai wai ka bi sama da wani ai ni ma insha Allah zan dinga eh, gwada hanyar nema zan dan gwada a gani eh, zan shiga eh, zan zo karatu eh, zan samu dama zan dan leko haka yi so wannan ganin dama ka ne ko ka yi ko kar ka yi ko ka shiga musulunci ko kar ka shiga musulunci Allah baya bukatar ka wannan wanda magana ce kwarai da gaske wato abinda ga tsaye ne aka yi yanzu Allah ya ce ma an ka ga dama ka biyu an ka ga dama ka ka biyu ta ko kowa ne gaya maka haka a gida kai ka san baba akwai yiwuwar zai daina baka tuwo ne ko mata ce a gida ce ke ni ke ga zama har ka nan da kin gaba tsaya yanzu ya rage miki ko ki bi ne ko kar ki bi ne ko ki zaba duk matar da an gaya mata haka ta san sakin ta ne yanzu don babu wanda zai yadda a cinye mar arziki kuma a saba masa ba zai yi ba in sa ka aiki ko in sa ki aiki in sa ki doka ki ƙi kuma ki ce za ki rayu da ni ba zai yi ba an aka ce maka to kaga abin da ka dama kawai kai wallahi ka tsaye ake maka in kana da hankali ba man sha abu yumin wa man sha abu yakfur in ka dama ka imani ka dama ka kafirce Allah ce inna lallai mu lallai mu a'tadina lil zalimin mun tana dawa kafirai naran wata wuta a haƙa bihim suradiquha waɗanda katangunta za su kewaye su faduri wa bainahum bisur sur katangu lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash Allah ta zari musu shimfiɗa a wutar jahannama da wutar sana a sama za mu kawo wani abin lulluɓe mu lulluɓe ruf innaha alaihim muqsada fi amad mumaddada Allah ya ce ita wutar jahannam a bar kullewa ce a gare su fi amadin a cikin wasu katangu ko ginshikai madada masu tsayin gaske wani kina a haɗa bihin suradikuha wato waɗanda katangunta za su kewaye su wani yadda su idan sun nemi taimako na abinci Allah ce da mu wa muke ji inda da kuma ta'amun asiri ita za a ba su wata bishiya ce tsinanniya a shajarta ma'unatu fil qur'an tsinanniyar bishiya ita ce abincinsu a yago a su sayayya ga cikin ta kicce ta shi harshen ta ga shi ta yayyanka shi ta fata fata da jikin an ce wallahi ta cuci wani yadda gisu in sun ce a taimake su a ba su ruwa ko abincin sha yughasu sai a taimake su a ba su bi ma'in wani irin ruwa kalmuhul kamar narkakken karfe haka za a kawo shi shi ne kalmuhuli kamar narkakken ƙarfe za a kawo yashwil wujuha wato yana kone fuska sun yi haka za ta sace fuska ta kwaye ta fada ciki kuma sai a ce wallahi ta kisha wani kenan bisa sharabu Allah ya ce tir da abin sha ya zama irin wannan ne ya ce abin sha sai da na ne mai albarka duk da kaji an ce Allah ya ce bisa isa abin ne bisa isa sharabu tsinannan abin sha ne tambaɗa ɗaya ne shekakke tir da abin sha irin wannan abin sha da za a ba su wasa'at murtafaka kuma wutar jahannama ta munana a matsayinta na makoma ta munana a matsayinta na murtafaka a matsayinta na makoma a cewa mutum makomar sauta wannan wannan makoma ba ta kyau ba rayuwa ba ta kyau ba rayuwa ba ta inganta ba me kake takama da za ka fice wa Allah a wannan duniya kai jikinka ba rodi ba kai jikin muka ba karfe ba ka dan gwada ka kunna wannan wuta ka dan taba ta ji ba ka iya jure ta wannan wutar wallahi ba ta kai haƙin wancan ba wallahi ba ta kai haƙin wancan ba ita waccan fa in kai ta zarta shekara wato shekara arba'in za ka fara jin zafin ta ba kafin ka je kanta a tafiya a abun hawa in garma da shekara arba'in za ka fara jin zafin ta kafin ka je inda take wannan wace irin wuta ce kuma ko a nan duniya yan duniya sani zafin wuta mataki mataki mataki ne wutar gidan rodi ba irin wutar da kuke girki da ita bace wutar iya itace ba ta gawayi bace wutar gas ba ita ce wutar karna ba wato wannan ita faya wato waka wuta din kala kala kala kala kala azuzuwan da take da shi a wannan duniyar su waɗanda suke abin ya shafi za su gaya maka wutar da falkano yake fitarwa wannan wuta mai abin nan dutse mai aman wuta daban take wallahi daban take wutar da an yi haka ake samu da kuma ka gane gwargwadon da kuke haka ko mai haka rijiya zai gaya ma in kana hatsa kana tafiya ƙasa zafi za ka ta ji zafi ji za ka ta ji zafi za ka ta ji to kuma da za ka ji tafiya har sai ka je inda kuma wutar za ta ƙone ka haka abu yake ya mutum abubuwa ga suna a fili a gidan rodi duk fa abin da aka sa shi kenan ko mutum ne a da doka aikin nasu in ana tuni ya fada in ya fada ba za a tsaye da aiki ba a shi za ka nemo shi ai wallahi malam ko ko barzanin kashi ba za ka gani ba to ai rodi ake yadda dafa rodi ce wato matsayin ka sai ka kai rodi za ka zo wajen kaga Allah kiyaye eh wa kudu wannan sun shijara kaga duro rutsu ne kai mutum ba karambani ba bai kai mai kawo kauta ai karambani Allah ce innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilus salihat sai aiki suka suka aikata ayyuka na gari inna lallai mu ku sani la bi'u ba ma tabar da ba ma tozartar da ajra man ahsana amala ladan wanda kike ta aiki har san da aka fito ta kalmar musulmi hankalin zai tashi ta to ya Allah wanda suka aikin ba to aka kai shi sai aka ce ba wata kalmar ga tsaye ne ya an ce man gana maka imani in gada to da ce wani albubu da ka samu na alheri ga wuta ce ko da kai imani ga wanda ka samu na alheri Allah ce ula'ika wa'yancan da kake ganin su 'yan aljanna do waɗanda suka aiki na gari lahum jannatu adin aljannatai na zama dindindin adinin na zaman da ƙwaro na zaman da ba za a ba za a fita daga wajen ba an an shiga an shiga shine ma'ana adin din jannatu adinin aljannatai na zama dindindin ba matsuguni mara irin na duniya duk da gidan wani wallahi na ɗanyi matsuguni ne a unguwa kaza matsuguni ne tsugunawa za ka mutum ne suka gina gidan mabustari ba wani ma ya gina gidan an gama sai je kallo wallahi zai fita kawai sai karfin uh, gidan wani karfin kofa sai bindiro masa ƙasa ashe tituna ta shiga kusa ta shiga kafar da wannan da mutuwarsa abin da bai fi awa uku wani kuma gina na wajen naira miliyan ɗari biyar an gina ba a shiga ba to gidan duniya ko da ka shiga ɗin shekara nawa ake yi ka gina gidan da ranka yake so irin ka sa abin da kake so galibi yana faruwa ne bayan an fushi shekara arba'in a duniya to idan ya kai aka gina irin wannan gidan da ake so aka zuba matan da ake so aka zuba nau'ikan motocin da ake so aka sa abubuwa na nishaɗi da walwala wanda ake so kaga galibi yana faruwa shekara hamsin sittin to wanka ka shiga gaba haya za ka fi shekara goma za a ɗauke ka domin shi shine a amaru ummati sittuna aw sab'una qalla man yujawizu zalika hadisi abu rusul abi Ya yace wato shekarun al'umma ta shekara 60 za su yi a duniya ko 70 an ka Allah zai ketare haka ko za a zo gabar da idan ka gama gina gidan duniyar ya gina kai bene za a zo gabar da ka daina hawa bene sai dai a baka ƙasa a zata ma sai a samu tsaki mafi kaskanci shi za a je ka kuma a samu abuwa da aka samu na kaji da ƙwayaye da shauransu likita shi kuma sai zai kaya ka za ka yano ce ranka ya tsaya ba kwai ba zaki ba maiko ba jan nama ko ne ne fari uhu ba kaza sai tattare wa idan abu biyu a nan kuma ka sha sanyi alhaji sai a banka sai gwangwanin mota sai gwangwani wallahi sai gwangwani shi ba za a kulle AC ba gwangwanin mota sai ka ta sa riga ga katuwa riga ta fi karfin wuyanka kana ta yawo a cikinta baralo baralo baralo baralo nan ko ƙarshen can za a ci abinci abincin da talaka shi kansa yake kyamata shine abincinka sai a ce amma ba laifi za ka iya samun alkama amma ka a sirfa a dinga maka ciwo da ita za a dinga samun dawa jatsa wallahi akwai da duk Allah ya mutu haka dawa jatsa kuka babu gishiri babu magi wani babba ya ce mu wallahi mana a shekara yanzu sai dai sha cokalin sukari biyu a shekara shine abin da aka yi da sha ya ce duk an hana ni ya ce tuwon ko ba za a dafa shi a gas sai dai na gargajiyar a tukunyar ƙasa za a dafa shi a ciki idan an dafa a cikin ya ƙasa sai miyan kuka wacce ƙoƙarin da za a kawai a sa cinye zabo dan dan dan ya faru a cikin sai a zare sai sai fika cina mai a'a ai cina ba zai ci ba <laughs> to kun ga duniya ba, haka duniya take amma lahira a gidan aljanna komai ka ci komai ka sha babu ciwo kuma ka duba wannan ce da ake na zamani galibin cututtuka ba a cikin ciki kaza na gwangwani kaza gwangwani timatir ɗin gwangwani kaza ɗin gwangwani kaza duk gwangwana yanan gwangwana ya shirin ne galibin su har gara abin da ke cikin kwalba wannan haka su masu lafiya suke faɗa gwangwanin kaza kaza gwangwani timatir ɗin gwangwani wakin gwangwani duk gwangwana ne waɗanda za a kwakwafe lafiyar mutum a cikinsa Allah ke shi hmm. Allah ke cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki da gari inna tabbas mu la nubi'u ba ma taɓar da ba ma tozartar da ajiyar man ahsana wato ladan wanda ya kika ta aiki ula'ika Allah ce wa'annan yan aljannafa lahum jannatu adn aljannatai na zama dindindin na tutur wato sun tabbata a gare su tajrimin tahtihimul anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajen nasu yuhallawna fiha Allah ta za a dinga musu ado da kawa a ciki alhula to kayan ado kayan ado kullum wanda kuma kuta a fiye wala wasu ya bugi na Allah ya ce za mu dinga tsinka musu kayan wuta wani wani dungu ne ko wani zani ko wani gyauto na wuta shi za a dinga tsinka musu a tamfa ta kamfanin yan wuta za a kera Allah ya ce wallahi wato wa tuqti musu ya min na za a ɗinka musu kayan wuta zanin wuta gulan wuta ta yi wasan yaran ke mai wanda ruwa halilu mai yara wanda ruwa mai kaza to akwai wanda ruwa da rigar wuta da komai na wuta da agogon wuta Allah ce wallahi duk sai an tsora sai mun ɗinka musu muna da telolinmu da za su yi wannan ɗinki. duk na wuta ne Allah kiyaye a yanzu wanda za su gani a gidan rodi ka je gani akwai kayan da ake sawa a je a matsawa wajen wutar ko ba ka ba dan adam fa wannan abubuwan da suke faruwa wallahi ka je gidan rodi ka ce a nuna maka yadda ake dafa rodi na rantse da Allah mutum ko ba ka da imani sai ka ji wani dam a zuciya ka ba lantana ne imani ko jahannama da zai tunowa rodi a zo a kawo rodika irin wannan wato irin blok inji din nan a zo a kawo shi a sa shi sakan ya narke hakan ya narke inda ka san kamar misali irin sweet campo din nan da ake sawa na yara ka tsoma shi a ruwa ya narke haka yake narkewa to Allah ya shi mu Allah ce yuhallawna za a ado fiha a cikin gidan aljanna min asawira daga nau'in kayan karo asawir nau'in kayan karo kayan karo ana ana nufin zobe sarka azurfa din nan da su gwalagwale min zahabin wannan kayan wato wannan kayan karo din min zahabin na gwal na gwalagwale ne haduba aljanna akwai dukiya mana Wayal yalbasu na siyaban kuma za su dinga sa wasu tufa khubran koraye mana mana ai ka san kore nau'i ne na yan birni nau'i ne baka taba ganin kore ba sai ga akwai alheri a ciki Allah ce mu da hamatan masu tsananin kore ne gidan ma kore kayan da aka sa kore komai na gidan kore ko ba wani abu da yake ba nan kore kaga BIP gida ne wannan sannan ko akwai gidan nan tana komai kari akwai gidan da kake bukata komai baki akwai gidan da kake bukata komai mai ruwan rawaya ko mai ruwan munjiriya ko mai gargari ko mai kaza ko mai kaza komai wayar da suna tiyaban za su dinga sanya wasu tufafi khubran koraye min sundus na kaɗaɗɗen alhariri irin kamar net na alhariri ne a da'ayin kuma alhariri faɗin hannu ka ji kuɗin sai kanka ya tsawa min sundus na kaɗaɗɗen alhariri wai tabarak da kuma alhariri mai kauri nau'ika daban nan duk kayan ka alhariri ne ko sarakuna zizara mun shi ake a kayan aiki a nan duniya na duniya ma kenan dan zizarawa za a yi wani dan adam sarakunan ma yanzu ko suna yi Allahu alam za a dan zizara shi idan aka dan zizara shi sai ga an ce alkebbar sarki ta kai miliyan goma wannan alharirin shi jawo wannan tsadar dan da aka dan zizara aka dan sa shi kaman haka to kai ga baki ɗaya kayan ma na alhariri ne kai akan wani dan abun na duniya bai ta kai kai baka asara wata dukiyar Allah ya ce muttaqiina fiha kuma suna masu kashin gida a gidan aljanna kullun a cikin wato a kashin gida a cikin hutu kaga babu aiki ba aikin fari ba da baki sai dai ka wanke goma ka tsoma biyar kuma biyar din ma kana bukata tsoma maka shikenan duk abin da kake bukata sai an baka a gidan aljanna hadisi abu huraira a'adatu li ibadi as-salihin ma la 'ainu ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا كان داوى باينا إلى الجنة إلى أبدا إلى بالتوقع دي بنا أدو دك آوى دك ولا أذن سمعت أبدا كل بالتوقع ولا خطر على قلب بشر إلى أبدا دي كما تنرفوا كاقا يتنرسما أبو شيا أن يزاعي ولا أبو والله بيتنرسما ولا تعلم نفس وتريبة تسمى ما أخفي لهم abin da aka tana dawo 'yan aljanna aka koye musu min qurrati a'yun abin da zai sa idanu su sanyi ta jidda'i idanuwa da za bi makar mai amalu duk dan sakamako ga abin da suka aikata Allah ka bamu Allah ta ki ina biya suna masu kashin gida a cikin al'ara'iki akan karabu da gadaje na iko arika shine mufrad al'ara'ik jam'i ne ni'mat sawabu Allah ce madalla ma na da lada ko sakamako na yan aljanna haka sai Allah ya yabi ladan wannan yaban kadai zai iya sawa ka ji cewa aljanna wato ni'imar ta ba za ta kare ba dan shi kaida Allah shine duk abin da ya ba wallahi sai albarka dan shi yake sa albarka duk abin da Allah ya kushe sai ya lalace dan shi yake tsara abubuwa eh wa hasanat murtafaqa wannan makoma ta su take kincin kuma can wata a tumur baka makoma fita mu na nago wannan kuma har sun zuwa ta baka makoma fita kikita وَقُلْ لَهُمْ مَثَلًا mutanen makka takama da suke yi magana arziki suna da kuɗi da aka akwai talakawa su abu su akwai talakawa sabon manzo a islam su abu su ta sai Allah ce bara ya buga musu misalin wasu mutane mutane da guda biyu aboki da aboki ɗaya musulmi ne mu mai talaka ɗayan kuma kafiri ne arne mai yawan dukiya mai dukiya bujik sai Allah ya ce kalli yadda zan baka misali ka ji kissar su ka ji yadda dukiya ta zama masa sharri ta zama masa bala'i ƙarshensa ya zama ɗan wuta shi kuma wancan da ya iya talaucin ya ba Allah subhanahu ta'ala tare da cewa shi talaka ne ya ba Allah bai wa Allah mutunci ba ya yaba wa Allah cikin san abin da Allah ya bashi Allah ya taimake shi ya cika da imani shi ga aljanna to shine misalin wannan kissa tana da girma ya kamata mutum ya tsaya fahimci ta da kyau Allah ce wa gurib lahum masala ka buga musu misali su da suke cewa a kori a kori musulmi waɗanda suke talakawa sai Allah ya ce rajulaini mazaje ne guda biyu aboki da aboki ja'alna li a'adihima ɗayan su mun sanya masa ne, manya-manyan gonakai guda biyu lambuna guda biyu manya-manya mun bashi min a'nabin na wato gonar inibi wa hafafna huma sannan kuma mun kewaye wannan gonakan nasa hafafna wa taral mala'ikata hafina min haffa yuhuffu wato haffa yuhuffu wato shine idan ya kawa ya kewaye abu wa haffatuhum rahma rahama za ta kewaye su wa hafafnahuma sai muka kewaye gonakin nasu bi nakhl da bishin dabilu. wa ja'alna bainahuma zar'a a tsakankanin kuma sai muka sanya nau'ikan shukoki daban-daban kaga gefen nan gaba ki an sa shi mai bishiyin dabino sannan tsakiya kuma nau'ikan shuka iri-iri arziki daban-daban Allah ce kirkin ne waɗannan gonakan nasu guda biyu a ta ukulaha sai wata rana suka bayar da amfaninsu ma'ana komai da aka dasa yayi komai da aka shuka yayi kan ke da menene ne cirewa ko za a yi da shi kenan wannan ba wata gona da ta tauye wani abu da aka shuka a cikin wanda bai fito ba shine walam tazin ai walam tanqus minhu shay'a ba abinda ta tauye komai da aka shuka yayi abin da ake tsammani ake zato ya faru ninkin ba ninkin din sa ya faru wa fajjarna khilalahuma Allah ya sai muka kyakketa khilalau ma a tsakankanin shukokin nan da suke cikin wannan gonakai naharon muka kekketa wasu gulaje da ruwa da kududdufai yadda komai kaga shuka ba ta da wani matsala kenan ya zana na maka da ake noma ne wa kana lahu sai ya zamo yana da amfanin gona da yawa komai yayi kenan fa qala sahibi kawai sai a cikin takama an kira ya kira abokin da talaka sai ce wa abokin sa huwa yuhawiru yana tattaunawa da ke ce ana aksar min kamalin ka san ni na fika kuɗi fa a san ni ba kyau duk tana wani wannan komai yayi eh wa antu nafara kuma na fi ka yawan mabiya na fi ka yawan yara ina da rinduna duk a ƙarƙashin yansu eh. ka san ni ba ni ba kyau in karanta gaba yace wani khala jannatahu sai kaga ya gama abokinsa sa izgili haka ne ai dama yayi sai kirawo ka ne ya ci mutuncinka eh wani wanda kala jannatahu sai shiga wannan gonar gonar ta ka huwa zalimu li nafsihi yana mai zalunta kansa ma'ana da takaba bacin komai yayi bala sai ce ma azunu an tabi da hadbi abada ai ba na zaton wannan dukiya za ta kare har abada har wala mutum ya tare irin wannan ba ba shi kaɗai ba da iska a yannan ba da zai ya zai ma da nan na wani komai na wani da komai amma a zunin sa'ata kai wallahi ma ba na da tun alkiyama fa ka'imatan za ta tashi ba na tunanin alkiyama za ta tsaya wallahi ga dukiya za a dinga ce maka alkiyama za ta tashi yaushe za tashi wala irbitu ila rabbi kai ba dauka ma zan mutu ma in koma wajen ubangijin nawa da zan mutu a maida ni wajen ubangijin nawa la ajidanna khaira wallahi sai ya ma samu alkhairi minha fiye da wannan ba abin da ya ba na gonan nan mun kalaba a matsayin makoma a wattawa kaga to shi abin da ya nuna maka arne ne ya ce ma azul sa'ata ka'imata duk wanda bai da alkiyama ya ce to arne ne to ma mu kaddara maganar da suke faɗa gaskiya ce cewa za a mutu to ni da za mu a mai da ni wajen ubangiji a mu ne shugabanni ka san wanda bai samu tarbiyya ba cikin mawadata wanda ba shi ne tunaninsa wai da kake magana wai kai ba a to kai kake magana wai kai na Allah ne da shirin su me yasa ba kayan aiki hannunka ni ko can din mu aka ji wallahi ba irin wannan rayuwar da ai a can to ni ba fadi aka ce masa kai ya zalunto ni sai cewa ranar lahira in ji kai ranar lahira ina gidan sarki da ce ta wannan ya zagi kansa ne to a kan babu san gani a yi ala ganin shirme wallahi ala yi ba ina gidan sarki wato ga wato can din ba kaga tunanin jiya suka aka dasa mutane shine wai maɗaukakan duniya su ne maɗaukakan lahira kaskantattun duniya wai su ne kaskantattun lahira wannan tunanin mummuna ne wannan tunanin babu kyau ruba ash'at akbar madfu' bil abwab wa aqsama ala Allah la barra mutanen da dama kuke ajiye su a bakin kofa in ana tare ku ce sai ku daga dauke takalma mutane ko kaza ko kaza ko ma'ana mutanen da suke ba ko komai ba wallahi a cikin su akwai wanda lawa aqsama ala Allah la barra da zai rantse wa Allah ce kaza wallahi ya kusa da shi akwai bayan Allah da yawa a cikin su akwai bayan Allah da yawa a cikin su kar Allah ya sa mutum yana kasan ka dinga wasu takama kar ka yi Allah ce kan da sahibu sai abokin sa kyau قال له صاحبه الرحيم jakama jakama ne suka bada da yi da faɗin kalmar ma azunu an tabi da hadri abada ba na da san cewa wannan gonar tawa za ta taɓa ƙarewa tutur har abada kuma ba na da zaton alkiyama za ta tsaya ba na da zato ko da ma za a ce za a mai da ni wajen ubangiji to ina ganin zan samu mafi alkhairi fiye da wannan kyautar da ya min a matsayin kuma a gare ni to san da yake faɗa wannan abokin nasa ya zo qala lahu sai ce mata qala lahu sahibu sai abokin sa yace mata wa huwa yuhawilu yana tattaunawa da shi ana tattaunawa ta hanyar tattaunawa ake gane al'amura yace masa aka farta yanzu kai sai ka kafirce billazi khalaq aka ga wato ga wanda ya halicce ka min daga ƙasa daga ƙasa ba ya halicce ka suma min nutfa ma'ana khalaqaka a baka min ya halittu babanka annabi adam daga ƙasa Yace ce summa khalaqaka anta min nutfa sannan ka kuma sai ya halice ka daga digon maniyyi summa sawaka rajulan sannan sai daidaita ka a matsayin namiji a matsayin mutum namiji duk shi bai ya za ka yanzu ko dan ka dan samu wani abin ta kara karya ba shikenan ko da kai kama idan ka ya rufe lakinna ai asali lakin ana aqulu shi za ce lakin na asali lakin ana sai dai ni ni da kake gani abokinka ina cewa huwallahu rabbi Allah shine ubangiji na abin bauta na gaskiya ni shine abin bauta na gaskiya wala ushriku bi rabbi ahada bana shirka bana hada bautar ubangiji na da bautar wani Allah ta dai tsaya tsaya nake bautawa ba an baka shawara walau na idda dakhalta jannataka ina ma san da ka shigo gonan nan taka ba sakama ka nuna ba ba wai hura hanci ka dinga yi ba a'a kulta cewa kai ma sha Allah ma sha Allah ma Allah da haka ce la quwwata illa billah kana shigowa da kaga wannan abuwa far abuwa dai Allah ya maka ni'ima kace ma sha Allah la quwwata illa billah gabara nan an baka addu'a ce haka yake cikin hadisi idan ka zo ka kalli dukiyarka ko ka kalli iyalanka komai maza ko ka zo kan motarka ko ka zo kan ofis ɗinka ka zo duk sanda ka shigo masha Allah la quwwata illa billah wannan yana sa wato yana sawa dukiya ta wanzu ki tabbata ki kare malam ba fa a rayuwa da kyau ba a rayuwa faɗo ɗar mai kyau wallahi sai da ilimin addini mutane suna kashe kansu shi yasa za ga duk dukiyar da ake tarawa tana tafiya a banza al'amura tana karewa mutum ya ke karɓi saiti na addini ya duka duk wannan ya riga ya kashe kansa ya ka abin da Allah ya bai masa abokin da ke cewa da da ka shigo walaula ina ma dai in da ka san da ka shigo gonarka kulta cewa kai ma sha Allah alhamdulillah wannan shine abin da Allah ya so da ni shine ma'anar ma sha Allah la quwwata babu karfi babu dabara sai ga Allah illa billah ba karfi na bane ba dabara ta bace ba tunani na bane ba gogewa ta bace ba ilimi na bane illa billah na Allah ne kawai Allah shi ya so ka duba kalmar mu akwai ladabi ga Allah ai ka san malami ba tawaye eh. ka ta akwai shi eh, eh shoron tunanin shirme ka baka ya mai da kowa ko shi ce wai shi ya ba da mal ai ka san tunanin eh, tunanin ne fa wanwar duk ba su tunani ba su gane ba ba su kaza ba wai yanzu shi ko ya dinka mana abu kowa a raina yake E kowa bai israel kuma wallahi al'azim Allah ke raba arziki akwai da wallahi ko ruwan arzikin ake ba zai iya yi ba ba sai kai hakuri to ku da Allah ya baku dukiya wayan nan da bai ba su ba jarabta ku yi kan ku ya bi ku ya za ku yi da su to cewa kai mana ma sha Allah ku quwwata illa billah in tarani asali in tarani in tarani ni baka ganni ba baka ganni ba ne ana akalla min kamalin na fika karancin dukiya wa walada na fika karancin yaya amma ya rayuwa ta take rayuwa ta cikin walwala shin nishadi shin motar Allah ni ban da komai yan kaɗan nake da shi amma menene tsakanina da mahalicci na akwai fahimtar juna eh fa'asa rabbi tabbas ubangiji na ya kusa ta an yi uciya ne ya bani khairan min jannatika ya bani abin da yake mafi alkhairi fiye da wayannan gonakin naka wa yursila alaiha husbanan kuma zai aiko fa da azaba akan gonarka ina gaya maka tunda kalmomin da gaya wa Allah na rashin ladabi wallahi Allah ta aiko maka da azaba akan gonar nan to wannan sai nuna cewa ta wata fuskar Allah ba wani malamin tafsiri zai gaya maka waye wannan mutumin sai kama da annabi a wannan lafazin to ko dai ba ma annabi ba ne a lokacin akwai annabta annabta a wannan lokacin kuma labarin mutumin nan ya yi shura to shi sai a cikin gafa abin da Allah ya ce masa walin fila alaiha husbanan zai aiko da wuta da azaba a kanta minan sama'i daga sama fatus al sa'idan sai ta wayi gari ta zamo bigire zalakan babu wata shuka ta mai daraja akai sai zalaka wato wacce shukar da an ka taka ta dake kaza ne ma'ana sai kayoyi Allah ka zama dinta wallahi Allah zai kashe gona kan ka wani abu ya sai kaya abinda zai kenan aw yusbiha ma'uha ko kuma Allah ya sa ruwan cikin gonaki ba da ruwa ke takama ba ruwan ya wayi gari gauran a kulle a cikin ƙasa wani kenan Allah ya kawo kamfa a cikin gawar za'ir kenan ya zama ruwan mai kulewa ne ya kule Allah ya tsotse ruwan ga baki daya falan tattali ala tsalama ba za ka iya nemo wannan ruwan ba inda za a ta sa abubuwan haka waye Allah ya sa ruwan ya ki zuwa a haka ya ki zuwa a yi kaza ya ki zuwa duk ai Allah ne ke yi a ta wannan rashin ruwan duk Allah ne kuma an koma gari zai dawo da ruwan ai arzikin ba yake ma ruwan yake zubo da ruwan daga sama a laifuffuka mu sai sa ruwan ita yin ƙasa ita yin ƙasa to wa uhita bi samari kawai sai Allah ya sauko da wuta akan gonakin gabaki daya la ilaha illallah Allah abun tsoro ne malam ma'ana sai aka halakar da amfanin gonar da shine uhita bi samari ومن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا المسبحين wani shi ne wani wuta ta bata cinye gonar ga baki da hita da samari aka halakar da amfanin gonar nan fa asbaha mai gonar nan ma ne yawa ya gari yi kallibu kafai yana ta yana ta nan la ilaha illa illa ina yana ta bubuga hannu shi ne yi kallibu kafai yana zuciya ta buga ya ta dama alama an faka fiya kawai yana kallon irin dukkan da ya ce a cikin gonakin wai ya kawuya yanzu ga ta a ruguje ala urushiha tare da gine-ginenta bayan wuta ta cinye sannan Allah ya rubuta gona ga baki da ce gata nan ba magana ta kama dukiya ba kuna magana ita dukiya malam dukiya ni'mal malu salih ne rajul salih madalla da kuɗi mai kyau a hannun mutum mai kyau idan Allah ya baka dukiya kofa aljanna ka, baka mukullan aljanna ne da na wuta a hannunka kamatuwa ya ka buɗe aljanna ka shiga a nan duniya ka ji daɗi a lahira ka ji daɗi takama ba taka bace ka kankan da kai ka kwantar da kai duk sabon da aka gagga gagga na abubakar a tajir mai kudin gaske ne mai kudin da wallahi duk ma na na ajiye isha take cewa tun lokacin jahiliya babana ta gina abubakar tun lokacin jahiliya ya mallaki ya mallaki wata irin jaka ta suke faɗa jaka dubu arba'in kamar ka ce mutum yana da naira biliyan dubu arba'in a yanzu wallahi duka tun lokacin jahiliya haka suka dinga da dukiyarsu suka ce maza an san ce ma na fa'ali malu ma na fa'ali malu abubakar ba dukiyar da ta amfani ne irin dukiyar abubak na na khadija a tajira ce kowa ya sani ba mai kudin ta a cikin laraba na a mata kalli yadda ta yi maza an san ce ta bani dukiyar ta san da mutane suka hana ni sani na usman a lokaci ɗaya a zama ɗaya ya ɗauki raƙumi guda ɗari tara da abin hawan siya ba musulunci za ta fi yaƙi ba za ta rike kuciyar sai da Usman ya kalli dama ya kalla goyi gaba da mutum ya ni Allah na ba da raƙumi guda ɗari uku kowane raƙumi akwai dukiya a kansa ba za su bai ce komai ba ya ci gaba da wa'azi sai eh, karta abokan Usman sai kalli dama ya kalla gobe ga kowa sai ce ya annabin Allah na ƙara irin ɗari uku ɗari shida kenan sai da ya ba da guda ɗari tara nan ba za Allah sai ajiwa bai ce ma baro Usman daga yau kasuwan ba zai tafi fitar da Allah ba wa ma amila ba amila in yaga ga dama daga yau ma ya aikin alheri munafir mai zai ce wa zai fi makocin masallacin da na madina ya kara mana masallaci Allah ce zai ba shi aljanna sai na ce ga nan aka sai aka shigar da shi masallacin ma kuma kansu su kutu da guda tsina abubakar ce tuka kuɗin ya sai a aljiyonsa aka wannan masallacin ko yau ka je madina ka je sallacin da abubakar sai a rubuta mai lada abdurrahman bin takwas yana raba dukiyarsa biyu yana ba musulunci rabi umar haka yake yake ta raba dukiyarsa yana ba da rabi duk haka suke yi attajirai ne amma yanzu da duba da wannan arziki da Allah ya musu a yanzu su ne gaba kai abinda a hadisin abu hurairah ke faɗa mana zahaba ahli dusur bil ujur masu kuɗi sun tafi da ladaddaki idan Allah ya baka dukiya billahi la ilaha illa huwa hanya ta aljanna ni'mal mal salih ne rajul salih ya za ai Allah ya baka wannan dukiya ya hana wani wani bai bashi wani bai bashi ba kai ya baka kuma ka bari ka shiga wuta Allah ba ta karu ba ka je ka zuwa a ka zauna da malamai wannan su haska maka me ya kamata kai wa rayuwarka ka yi abokan hurɗa ka karbi da su lafiya makwatan ka lafiya addinin ka ko dama ba limit iyalin ka taimake su kuma a cikin haka ba a hana ka kai ma baka cika sha ba yanzu a cikin haka za ka hau motar da kake so ka auro kalan mace nau'in da kake so da yan wani gari ce wata kake so ka gina gida irin wanda kake so ka ci nama da tsuntsayen da kake so ka sha ka tanti kwanan da makulake irin wanda kake so amma in kuma kana neman lahira wa bakazi fi ma ataka Allahu darul akhirah ولا تنسى نسلك من الدنيا واحسن كما احسن الله gidan lahira يمجد الله يرسل Allah ya baka. ka nemi lahira cikin abin da Allah ya ba kanka Allah ya ce wala tanka nasibaka min duniya to kai ma fa kanka manta naka raba na duniya kai ma fa za ka iya ci ka sha ka more a da wannan abin fa amma ka sani ka ci ka kai da kai ma fa Allah ya kita ma dukiya da Allah ya baka kike ta maka yi ba wai da ya fi ka bane ba wani abu kai masa na tantance dole sai an baka ba ya zai a baka dukiya ka dinga takama ya zai a baka dukiya ka zama makarici ya zai a baka dukiya ka zama yaudari ya zai a baka dukiya ka zama azzalimi ya zai a baka dukiya ka zama mara tausayi kan ne dukiya Allah ce wa amma yi min aina tasabu wa aina anfaqa mun an ce wallahi sai an tambayi mutum akan dukiyarsa ina ya samu ina ya da ita idan kana da kuɗi an baka mukullin shiga aljanna da nauta wannan nautan ci ka ɗauke shi ka bunka masa wuta ka sashi a ƙarƙashin ƙasa wannan na aljanna ka ta bubbuɗe ƙofofin aljanna kana ta shiga ka ta bubbuɗewa ka ta bubbuɗewa ka ta buɗewa kana shiga wallahi al'azim haka suke yi maza sai ke cewa duk wanda ya ci rijiyar domata jandar zan wato Allah zai ba ta aljanna sun yi Usman yace sai na saye ta lokacin da yan ta addu'a za su kashe na Usman ya leko ya ce ni da ma ba daɗi na manzo sallallahu ya gaya mu wannan ranar za ta ya gaya mu amma kan ku manta za ku kashe wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mali la astahi min man tastahi minhu al malaika ya ba zan ji kunya wanda mala'ikun Allah ma kunya su suke ji ba sai da Usman za ku kashe wanda manzo sallam ya ce ma bar Usman wa an al ba'd yau usman ba zai sake fusatar da Allah ba in ya ga dama da goyi na alkhairi za ku kashe mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi zai taimako su masallaci za a ba shi aljanna nasiya za ku kashe mutumin da aka ce duk wanda ya ci rijiya kaza saboda za a shiga cin wahala za a ba shi aljanna ne nasiya ta za ku kashe wanda shi hada qur'ani za ku kashe wanda shi kaza malam duk ya fito da wayannan abubuwan da Allah ya masa sabai suna nan suna ganin ce wannan abu duk da ya faɗa gaskiya ne sai ma ƙari ka ɗauko sai duna abubakar sai duna abubakar dama shi ba ma a littafi wallahi ba a littafi da yamma za a sanar mai aka yi isra'ila da iraji da shi sai da ji sautin takun abubakar a gidan aljanna so tara ana ba shi aljanna kuma ka ɗauko abubuwa ka bibiyi bibiyi abinda da sai duna abubakar ne a iya ni bincike na abu ne fifiko na imani da Allah ya sa masa mutuwa shi za a san ce abokai ko ba sallah lafi ko ba ko azumi ko na abu ya fi ku da wani abu da yake cikin zuciya sai da abokai yana iya tayar da dukiyarsa ta iyalansa ga baki ɗaya cewa ya ba musulunci ya sha yin haka wai ba wai so ba bane in dai musulunci yana nan wallahi in dai abubakar wallahi sun suna na musulunci ba zai kuka ba ko mutane su sani dukiyar da Allah ya baka da ya baka fa akwai hanyar da za ta tabbata sadaka taimako fadda hakkin Allah zakka wallahi dukiyar ka wata rushe ba ma ya ce maza ta me ce me ce me ce dukiya akan dukiya ma na usmanun min sadaka Bai da zai Allah ya karya dukiyar ka kana sadaka ba zai ba Allah ya ce an fik umfik alaik hadisi na hadisi kudusi shi sai musulun ka ciyar ni kuma ne alkawari sai na ciyar da kai an fi yun faɗa ka ciyar za a ciyar da kai Allah sai ya kawo mai ciyar da kai inda ma turfaru na turzaqun ana ba ku nasara ne ana yi muku arziki ne a du'a fa'ikum saboda taimakon masu rauninka da kai ma kake yi bayan da za a yi masu rauni Allah ya sallada ka akan yara ya sallada ka akan yaya ya sallada ka akan abu wai ka zama kai azzalimi kana cinye dukiyar su wallahi na alazim Allah ba zai taimake ka ba haƙoƙi na Allah bambancin malamba a tajiran da da ne yanzu kamar kalmar da na gaya maka a tajiran da wato ko da ba malamai ba ne za ka ce musu malamai saboda menene suna kusanci da masu ilimi suna neman fatawarsu suna neman shawararsu yanzu a'a yanzu shi daga shi sai shi shi daga shi sai shi sai rayuwarsa yadda ya ga dama yi ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya abin da yake so duk wata shawara da za a gaya masa gani yake ba kuma gani yake duk wanda ya matso kusa da shi zai ba shawara kawai dan dukiyarsa ne kawai dan yi shi ne duk wanda zai ce kuma ba tunani ba kafa mutane ba Allah ya baka dukiya kan kankana dukiya ka dauka kafa mutane tunani wallahi ba haka bane ko ba imani ka bi su ba ba ɗaukaka can bi su ba ko ba san ka Allah yake bai ɗauka ya baka duk ba nau'in soyayya ba ne wani kenan so ya kamata mutum ya buɗe tunaninsa duk wata baiwa da Allah ya maka ka zama mai wayayyen kai mai buɗaɗɗen tunani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa uhita bi samarihi aka halaka da amfanin gonar ko da yanzu ba wuta aka sauka ba sai Allah ya sa yi wa dukiyar ta ka zagon ƙasa ka komai ka taɓa a ƙarshen rayuwa babu komai ba komai kamar ka zama tarihi ka taɓa yi fa asbaha yuqallibu kafai sai waye gari yana yana ta tafukan hannayen sai na zama alama an saka fiha wai saboda duke da ya ciyar a cikin gonar wai ya khawlatin ya ziga ta a ruguje ala urushiha tare da gine gine duk Allah ya rusa wa ya kuli sai dinga cewa ya laita ni ina ma ni ina ma ni lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban hada bautar ubangiji da bautar wani ba shi gaga yanzu abin da ya faru da shi ne zai zargi zuciyarsa da shedan zuciyarsa ce ta sa shi dinga takama ya dinga kuma ka'ida ne wallahi ko yanzu mutum Allah ya masa baiwa ya takama sai Allah ya jarrace shi yanzu ba kwanan da waɗanda suka hau ba za su sauka duk kwanan za a soke gwamnoni kwanan shugaban kasar zai sauka kwanan nawa kowa za a ce kuma ƙauyen su to a yanzu zai kashi kaga fa mun yi kaza ba kaga fa dafa mun yi kaza dafa fa mun yi kaza har da rayuwa yake yi ko me Allah ya baka dama kai amfani da ita Allah ce walam takun lahu fi'a wannan ayi aya da eh

walam da kula fi'a ba shi da wasu jama'a ba shi da wasu iyayen gida yan suru da da za su iya taimakonsa min dunillah gabarin wannan azaba ta Allah ta zo dukiyarsa ba wanda ya ce kare shi kuma kan mun tafsira shi kansa ba zai iya taimakon kansa ba mun zo mu ma yayi abin da mu ma zani abin da zani eh mu ma sai ne abin da muka ga dama tunda kai ma kai abin da ka ga dama sanda Allah maɗaukacin sarki maka arziki ka ji tsoron Allah akan wannan shi ne kawai ittaqillaha ihfazillah yahfazuk ittaqillaha tajidu tujahak ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka idan ka ji tsoron Allah Allah zai sa maka mafita ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ من امره Allah mu suke taimake mu ku farja mu ne su amana Allah ya gyara mu gyara halayen mu Allah ba dan ba dan halin mu ba da abu da bi karfin Allah ya ku karfin sa ya Allah ni'imomi da kai mana mun gode mun gode Allah ka alkinta mana su ni'imar imani ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar iyali ni'imar komai da komai Allah da wacce muka sani da wacce mu sani ba ubangiji muna cewa ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah ko gidan da ta shiga kaga iyalin ka ce masha Allah an ga kalli gidan ka ce masha Allah wala quwwata illa billah mota ka masha Allah kaga ƴaƴan ka masha Allah ka shiga office ɗin ka shagon ka masha Allah ka zo masha Allah wala quwwata illa billah wannan ni'imar za ta wanzu za ta tabbata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين